عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شات فسك وتربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دو دريه دو da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a wato jami'ar shuruh والتعليقات العلمية على القصيدة النونية وأنك مسونة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النادية ويو من جيران من فار مقدمة تمالمين saboda haka yanzu an fara shiga cikin littafi kuma an fara magana kan abinda da malam yake magana ya ce amma ba'adu bayan abubuwan da suka gabata فإن الله عز وجل أي ثناؤه وتقدست فإن الله عز وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي وأتو الله تبارك وتعالى wanda ya buwaya kuma sannan ya ɗaukaka sannan kuma yabonsa wato yabonsa da jinjinawansa sun ɗaukaka wato wata da asma'uhu sunansa sun tsarkaka za a rada an yi ma abdahu bi ma'arifatihi idan ya so ya karrama bawansa ta hanyar wato ya ba bawan dama ya san Allah ta baraka wa ta'ala idan Allah ya karrama wannan bawan ko yana son ya karrama bawan ya san Allah tabaraka wa ta'ala wa yajma qalbahu ala mahabbatihi sannan kuma yana son ya tattara zuciyar bawan akan son Allah tabaraka wa ta'ala ya zama babban abin da ke gaban shi son Allah sharaha sadrahu liqabul sifatihi alula sai ya bude kirjin bawan ta yadda zai gane sifofin Allah madaukaka ya gamsu ya gamsu ba zai yi masu tawili ba ina fata an gane ashe kenan mutum ya zama bai san sunayen Allah ba bai san sifofin Allah ba wannan Allah bai so shi da alkhairi bane Allah bai so ya bashi daraja bane Allah bai so ya sa shi cikin masoyansa ba karatun fa babba ne wa talaqqiha min mushkatil wahyi sannan ya bashi fahimtan ya fahimci waɗannan sunayen na Allah ya fahimci sifofin nan na Allah ta hanyar windo ko tagan wahayi ta inda wato san magana ya san su ta hanyar wahayi idan yadda Allah ya ambaci kanshi ko yadda manzon Allah ya ambace shi da sunayen da sifofin sai zama ta nan ne mutum ya san su amma Allah bai so mutum da alkhairi ba sai ya san su ta wata hanya daban ya ma Allah sunaye da sunayen da bai ambaci kanshi da su ba ko ya ma Allah sifofi da sifofin da bai sifanta kansu da shi ba kuma duk wannan zai ce yayi ne dan neman kusanta zuwa ga Allah alhali ko wannan zai nisantar da shi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala domin hikimar aiko manza manzanni shine su shiryar da mu hanya Allah su gaya mana sunayen Allah su gaya mana sifofin Allah sunayen da ya shi suna da su ko ya sifanta kanshi da su ko kuma su sunayen da su annabawan suka sifanta suka sifanta Allah da su ko suka kira Allah da waɗannan sunayen ya fito ko ta ko nan wa da ke zama nan wajen Allah ya mai rasuwa shi ma jiya nan yake zama za ku ganshi wanda nake mai tsayawa ta nan a Zabula TV rana wanda yake yake zuwa rana Asabar nan kusa da ku yake zama nan wajen yake zama wajen Suhaib Allah ya mai rasuwa jiya ina ji yau aka kai shi jiya ya rasu muna fata Allah ya ji kan shi Allah ya gafarta masa za kun san shi yana yake zama nan mafi yawanci ne yake zama wani lokaci in ce in ka ta ni an gana in ce kai ka tuka tasirin hasu tun a islamin islamin ka gane shi ba wadda wani ya sa hula in sai hulan yan tibi mai ya cika sa hula irin kamar ta kan ismail din nan yawwa in bai sa ta ba sai ya sa wata hula mai abun nan kamar ta abun nan hmm, na ya yake zama don kusa da inda yusuf tsalle wannan ke yawwa kasuwan sati ya fi zuwa ranar asabar jiya hmm, kwanaki ya yi tafiya bayan nan ya dawo bai daidai da dawowa ba na abun nan ba yawwa wanda yawwa shi ba don yi magana wallahi ce kawai ta kama da littafi kawai kana muna Allah ya mai rasu ajiya a fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kanshi saboda haka waɗannan su ne dai kun ga yadda abubuwan suke yanzu wannan shekaran kun ga yadda ake ta zafaran mana mutane ana Allah ya kawo wannan karar kwana cikin wata ɗaya yanzu mutum uku sun rasu muna fata Allah da bara ko ta Allah ya jikan su mai gafarta musu akwai wani ma kwanaki da ya rasu shi ranar Lahadi yake zuwa ka san yawanci kura na kunni akwai wanda shi kullun rana kaza kawai ke zuwa shi wancan ranar Lahadi shi kuma yake zuwa shi ma nan go sarki shi ma wanda ke a wannan lokaci kusa da masallacin da muke sallah tare nan duk sanda na fito sai in ga mota shi inda ya faki tana nan bai tana makabarta wayan ya taimaka ya kashe ta ta yi sau biyu kenan ta sau da haka waɗannan su ne abubuwan shi yasa kullum ake so mu zama ala hadari ko wai mun tata ka zanzan abun nan tafiyan nan da minha babban abu kawai tanajin tafiya ita tafiyan ba makawa to tunda ko an san ba makawa to sai a tanaji kayan da za a rike wajen tafiya mun sha maimaita wannan magana miraran wa tikraran shi ita ce abin da ko wannan ita ce hanyar da bayan Allah suka fahimta tunda dai tafiyan nan ba makawa sai an yi ta kuma sannan za ta zo ne ran da baka shirya ba to sai kai ta shirin kawai ita ta tarar da shirin kada a ce sai ranar tafiyan za a ce a yi shirin mun sha faɗin wannan ko a hausa ba a fafa gora ranar tafiya in ka mutum ya haka nan zai sha ruwan shi da daji ba a ɗauko kare ranar farauta in ka ɗauko ɗan kwikwiyo ranar farauta ƙarshen ta in kuka ta yi farauta sai dai ka ɗauko shi a wuya ba zai ma shi iya dawowa ba ma ba ma magana ya kamo farauta ake ba yanzu kai ma sai ka ci wahala wajen dawo da shi gida haka ne ko saboda haka duk waɗannan mu matsalar mu hausawa akwai iya magana amma ba aiki za mu shiryo karin magana mu yi mu shiryo wannan mu yi wanda da kaji za ka ga abin ya yi daidai to amma amfanin da larabawa su suke da shi sun yi karin magana ko sai abu to wannan karin magana dan su yi aiki ne sai su faɗi magana sai ai kaza to to shikenan sai tunda ka ji sai ka kama aiki dama an ce kaza to sai aiki dama an ce kaza to sai aiki sai dai iya surutun kawai mutum ta yin surutu kullum zai iya magana dubu zai iya zama cikin mutane ya dinga magana ya kawo tsari da ƙarya wani abun ma in ga yana tafiya da kyau kawai sai ce duk mu ke ɗaukar ɗawainiyan wannan abun da ka ga yin ana ta yi haka mu ne kuma ƙarya yake yi ba to in ka san da daɗin kai ƙarya ya aiki mana in haka ne maimakon mutum ya ƙarya ya ce shi ya yi to ba shi kenan sai kai aikin mutum da hadda daɗi kai kare cewa kai kai kana gama mutane kai kai kaza kai ne kake ɗauka tawainiyar kaza duk abin da ake ganin nan kai ne to tun da haka ne yi mana me na ƙarya kuma tun da ka ka gane abin da daɗin yi to ba sai mutum ya yi ba in dai mutanen mu ne malam ƙarya jiya nan sai da ne ta maganar nan ƙarya yanzu kuma ba in dai baka san su ba to shi kenan sai ka ce ka shiga cikin wannan ba ni da na ga wani lokaci mutum ya dauko a gurgurugu ko zuwa ya ce man zan rike zan ce mm ɗau daidai ba za ka iya ba dan kan ma ka fara ka zo ka abun nan kaga waɗannan ruwan wannan ruwan nan sai da wani da ya zo kullun ya ce shi da a tara robobin a bashi wata wanda ya kwashi robobin wallahi sai da aka yi ta roƙon shi ma ya dawo da robobin ba ma ya zo da ruwan ba ya dawo da robobin ba? wallahi sai da aka ci wuya kafin an so robobin ba. na gaya masu rais na ce ba ta ƙarya ne zai da ya fara to nan da zai ce shi bai gane tafiya ba bai gane aiki ba yanzu ruwa mutum ya zo ya aje ya ga an shanye bai gane aiki ba mutum ya sau ruwa ya sa a wuri ya ga mutane sun shanye to shi ma bai gane tafiya ba bai gane bai gane inda za a ba inda gaske mutum yake to ba sai kara ɗaukar roban ba ba ce haiwa da kuɗi ba shi zai zo ya kwashi robobin ruwan ya ƙare ya ce a tara mai zo ya kwashe wata ran da ya kwashe robobin wallahi sai da aka yi sati biyu ba ka robobi ba ruwan ba robobi sai da aka roƙa aka samu ya dawo da robobi ma amma wannan ne an zo magana sai sai shi bai gane tafiyan ba ne to ba su gane ba da ka zo ka aje ruwa aka shanye ba su gane tafiyan ba ka so ruwa ka ga an shanye ka ɗauka gobe ma ka so ka ga an shanye illa da kake so me ne ba ka gane ba ka aje ruwa an ɗauka an sha aka aje ruwa yanzu ko nan waje ka rika kawo ruwa kaga kana ajewa mutane na ɗauka suna shanyewa suna me kuma za kake so ka gane ka kawo kaga an shanye to gobe ma ka kawo kaga an shanye shi ma mutum bai gane ba malam sani to sai yadda yana kuma ya ce bai gane tafiyar ba wata tafiya kace so ka gane to ƙarya kawai za ka yi ta ganin mutane sai ƙarya mutum ya haɗa mutane kuma ya taimaka su ƙarya kuma su mutane ba su san yadda aka yi wasu shiga abin da ba su sani ba ta magana ruwa ruwa mutum ya zo shi da kanshi ya ce shi zai rika sauruwa ya ɗauro gororin ne ya sauruwa to amma wai daga baya kuma ya je ya ki sauwa ya ce shi wai bai gane to inda za to ina za a a tashi nan mutane su yi man rawan kwambo saboda an kawo ruwa shine ka gane Allah dai kama mafita mutum dai abin da zai iya shi dai Allah mu ne ‘yan adam ake ɓoye ma manufa ko ake ɓoye ma kawamin kamin abin da ke kwance cikin zuciyarka da ka ɓoye ɗan adam ne kake iya ɓoye ma amma ba Allah ba shi na sane da komi in daidai mutum ya daidai ne in ba daidai ba ne shi Allah ba a mai in kuma inna Allah la yuhawi ahada kawai daidai din nan ita ce daidai don haka idan Allah ya so mutum da wannan babban alkhairi ne ya san sunayen shi da sifofinsa sai ya buɗa mai kirjinsa wajen fahimta su sannan kuma ya ba shi daman ya fahimce su ta hanyar taga ta ko windo na annabtaka فإذا أراد أي ko fa'ida warada alaihi shay'un ha, idan wani abu ya zo mai daga sunayen nan da sifofi qabalahu bil qabuli sai ya fuskance shi da karba kawai ba gardama ba jayayya tunda ya karbe shi da san ko wa talaqahu bir sannan ya gamsa ya karɓi wannan abu da hanyar ya gamsu wata taslimi da sallamawa babu jayayya wa za'ana lahu bil inqiyad sannan kuma ya mika wuya ya jawo yadda aka ce a yi fasanara aibihi kalbahu daga nan sai zuciya shi ta haske wata sa'alahu sadarahu kirjinsa ya budu saboda wannan haske wamtala bihi sururan wa mahabbatan sannan kuma zuciya shi sai ta cika da murna da kuma son Allah tabaraka wa ta'ala fa annahu ay ta'rifun min ta'rifatillahi ta'ala sannan bayan haka nan sai ya san cewa wannan sani ne ko fassara ne na fahimta game da fahimta Allah tabaraka wa ta'ala tu'rafu bihi ay ta'arufu bihi ilayhi ala lisani ta'arrafa bihi ta'arrafa bihi ay ilayhi ala lisani rasuli wanda ya samu ganowa sani ne na Allah wanda ya gano ta dalilin koko akan harshen manzanninsa wa anzala tilka sifata min qalbihi manzilatal ghiza sai ya dauki wannan sifa ta Allah tunda ya santa ya sa shi a zuciya kamar matsayin abinci sun san kore bayan rayuwa sai da abinci kai bayan nan ma a wanda sadda zai sa sunan ko ya sa sunan Allah din a ran shi a azama ma kana ilaihi faqatan wato mafi girman ma abin da yafi bukata ko lokacin da yafi bukata shi zai dauki sunan Allah nan da sifofin Allah ya sa su a cikin rai fiye da yadda yake bukata abinci fi sama da yadda yake son abinci wa manzilati shifa sannan ya sanya shi a matsayin waraka a shaddu ma kana ilaihi hada a lokacin da yafi bukata kamar yanzu mutumin da ke ciwo ai lokacin duk maganin da aka bashi komin ɗacin shi yakan daure ya sha ne saboda mi saboda fatan waraka ko to wanda su son Allah da fahimta Allah ya shiga cikin zuciyar shi to zai ɗauki wannan sanin Allah da son Allah nan fiye da magani ga wurin mai ciwo fiye da abinci a wurin mai jin yunwa kasan ko akwai matsanancin bukata a wannan ko to haka zai dauki sanin wannan sunayen Allah ya je yana son su a cikin rai daga nan fashtar da biha farahuhu daga nan sai ya ƙara farin ciki saboda ya gane Allah ya san sunayen Allah ya gano wa azuma biha ghinahu daga nan sai wadata sai ya ji aishi ya wadatu ma in ya rasa komi a duniya ba komi tunda Allah ya taimake shi ya gano Allah ya gano sifa Allah wa kawiyat biha ma'rifatuhu daga nan sai sanin shi game da Allah ya ƙara ƙarfi ma'annat ilaihi nafsuhu sai ran shi ya nasu. wa sakana ilaiha qalbuhu zuciyar shi ta natsu zuwa ga wannan ta ji nan ta fi ma fiye da ko ina wa ja'ala min al-ma'rifati bi mayadiniha daga nan sai ya zagaya wajen sanin Allah duk bangarorin da ake so ko ta ina kawai ya tusa yayi ta kokari yana ƙara neman ya gano Allah وأسام عين بصيرته إلى رياضتها sannan bayan haka nan ya daga asalin idon basirarsa ya koma duk inda yake so kawai yana so ya gano ya goge idanun nan nashi saboda ya gano Allah wa basatiniha sannan da lambunan wannan zuciyar tashi ko lambunan ran shi litalaqi ko ya mina ku yace ya tayaqqanuhu ko ai litayqinihi saboda ya tabbatar bi anna sharafal ilmi tabi'un li sharafi ma'lumihi wato darajar ilimi darajar wata kololuwar da mutum zai sani duka yana bi ne ga sharan abin da mutum ya sani idan ka san abubuwa ka gano ka san Allah tabaraka wa ta'ala to wannan zai ƙara ma wani irin girma wani irin daraja a cikin rai ka ji ka ƙara samun wani babban matsayi wala ma'lumu ajallu wa azamu mimman hadhihi sifatuhu babu wani ilimi wanda ya fi girma ya fi daraja kamar wanda haka sifar shi take wato yana kokari ya san Allah wanda yana yin ilimi ya gano yadda za a yi san sunayen Allah ya san sifofin Allah saboda haka abun nan ne don haka in ya gano ya gano Allah da waɗannan sifofi ya gano Allah da wannan daraja to zai gano ashe kenan sanin Allah sanin sunayen Allah sanin sifofin Allah mutum ya samu dama yana sifanta Allah da waɗannan sifofin yana kiran Allah da waɗannan sunayen idan aka faɗi sifa Allah ko aka faɗi sunan Allah zai ji shi har cikin ƙarƙashin ƙololon suwaidat ƙarƙashin zuciyarsa zai ji sunan nan ya taɓo wurin to wannan ba abin da ya fi wannan daraja ba abin da ya fi wannan kuma girma wurin Allah ya fito ko domin Allah ɗin nan wa huwa zul asma'il husna wa sifatil ula shi ne wanda yake su sunaye wanda suka fi kyau kuma da sifofi waɗanda suka fi ɗaukaka. to wanda ya gano wannan gwargwadon daraja abin da ka sani gwargwadon daraja wanda ka sani gwargwadon yadda kake ganin girmansa gwargwadon yadda ka fahimci waɗannan sifofin, gwargwadon matsayin ka wuri shi ya fito ko na gwargwadon yadda ka gane Allah kana tunaninsa kana jin girmansa kana ganin darajarsa a cikin zuciyarka kana ganin kimarsa kana kallon matsayinsa a cikin ranka gwargwadon yadda kake a wurin shi ya fito to kaga ko abin da zai kai ka kusa da Allah abin da zai sa ta dalilin shi ka samu daraja ta dalilin nan ka zo kusa da Allah shi ba abin da ya kai shi girma to shine sanin sunayen Allah da sifofin Allah wa kadhalika sharafuhu aidan da hasafil hajati ilayhi wa laysa hajatul arwah qattu ila shay'in a'zamu minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha kun gani ko wa kadhalika sharafuhu aidan bi hasabi alhajati darajar mutum gwargwadon yanda yake da bukatar wannan darajar to yana samun ta ne gwargwadon yanda ya san sunan Allah gwargwadon yanda yake sanin Allah ya tunanin Allah yake a ranka yaya kake ganin girmansa ya kake ganin sifofinsa to wannan bukatan gwargwadon yadda kake ganin wannan darajar girma abin da kake gani to gwargwadon kai kuma girman ka wurin walai hadatul arwahu qattu ila shay'in a'zamu minha babu wata bukata ta rayuka wanda ta fi wannan bukata babu bukatar da ta kai yau mutum ya gane Allah da sunayen shi da sifofinsa yana tunani game da wannan don haka babu wata daraja a rayuka wanda ta fi girma ta fi daraja ta fi kyan a nema ila ma'arifati bariha wa fatiriha kaman mutum ya san Allah mahalicin shi ya san wanda ya yi shi yanzu misali na bada wani ɗan misali gajere ne amma kuma walillahi al ala yanzu misali idan aka ce an haifi da bai taba ganin baban shi ba kuna ganin a rayuwa wata rana aka tambaye shi aka ce mi ka fi so a rayuwarka yanzu me zai faɗi ya ce ya ga waye baban shi ko ba ka bane to baban shi ya halitta shi amma saboda alaƙar da yake da shi da shi in aka tambayi wannan yaron aka ce mashi a rayuwarka yau mi kake so da za ka samu za ka ji daɗi zai ce gaba bai ko ba ka bai ai ba a sakata da tun daga tunan ta yi hoshi za su ce to in ko iyayen ne bai taba gani ba tun yana ɗan ƙarami aka sace shi misali ba kai shi wani wuri sai aka tambaye shi wata rana aka ce nan fa ba gidanku ba ne asali sato ka aka yi kana da uwarka kana da ubanka misali a wani wuri menene bukatar shi a lokacin ya san su ko ya ga iyayen shi dai na so ga iyayen ya ga iyayen shi ko ba ka bane to shine nan ake cewa bawa na gaske wanda yake da saiti ko da yake kan abun nan abu mai kyau babu abun da yake bukata a rayuwar duniyan nan yau wanda ya fi masa amfani a rai wanda zai natsar da shi ya kwantar mai da hankali ya ji a cikin ransa kullum yana jin daɗi ko da kowa baya ganin haka nan kamar ya san Allah idan Allah ya taimaki mutum ya san shi ya gano Allah tabaraka wa ta'ala ba duk duniya ba wanda fi shi daɗi ka duba magabata da suka gane wannan zaka ji suna cewa Allah ya ba su wata ni'ima wanda da sarakuna sun san wannan ni'iman da su da 'ya'yansu lajadaluna bisuyu da sun rinka yakan da takubba suna karkashe mu don same ta amma ba sani ba menene wannan ni'imar sanin Allah hannan muka karanta cikin littafin mu ne da atur rasul ashabihi aka ce wasu bayan Allah sun yi tafiya suka je wani wuri ba su da abin da za su ci ba abin duniya bane gaban su su biyu ne jigajigan malamai sai suka zauna wani wuri ba abin da suke da shi sai busassar gurata ta yi watanni suka ɗauko ta suka buɗe rawaninsu suka aje suka gudu tsura suka gudu tsura wai nan suka gasa suna gudu tsura kana suna suna murza suka cici sai ɗaya ya ga alaman ɗaya zai ɗebo ruwa shi ɗalibin ya ga babban malamin su zai suka yi rige-rige wajen ruwa suka shiga tare ruwan nan ya kama masu gwiwa suka kamfaci ruwan nan suka sha suka kamfata suka sha suka ce alhamdulillah Allah mun gode ma Allah ka ba mu wata irin ni'ima wanda da sarakuna da 'ya'yansu sun san wannan nima da sun yake mu da takubba don su raba mu da ita abinci ne ya dame su gane Allah su kai kadibi wanda yake cin busassar gurasa ta watanni amma ya ci wannan yana gode ma Allah ya shiga ya sha ruwa kadibi da ruwan da mutum zai ɗiba hannun shi a rafi ya amma ya sha ya gode ma Allah ya ce mun gode ma Allah da ka ba mu wannan nima ya ce wannan kyauta da Allah ya ba mu da sarakuna sun san da su da 'ya'yansa abin da Allah ya mana da sun yaƙe mu da takubba ai kaga nima ce ta marifa nima ce ta sanin Allah suke magana ba nima ce ta wani abu ba ya dan fito ko to wannan shine abin da ake magana dan haka in mutum ya gane wannan sanin Allah ta waɗannan mishkat ta waɗannan hanyoyi to ba wanda ya fi shi murna a duniya ko da wasu na ganin kamar mutum na shan wahala su ne ke kallon haka nan amma shi a cikin ransa daɗi yake murna yake ji farin ciki yake ji yana da kana'a ya ci bai ci ba baka ma sani ba ma yadda kake ganin shi a fuska sai kai tsammanin ya fi ka jin daɗi saboda wai kana ganin kamar ya ci wani abin da kai baka ci ba to su abincinsu kamar yadda mala'iku ne ambatan Allah da tasbihin Allah su ba sa ci ba sa sha amma wannan ambatan Allah ya zama masu kalgiza kamar shine abincinsu in ba su yi shi ba shine matsala sannan kuma ba sa barin shi kamar yadda mu ba ma barin lumfashi haka su kuma ba sa barin ambaton Allah kuma suna jin daɗi akan wannan abun daɗi suke ji da Allah ya zaɓo su cikin wanda suka san shi kuma suna ambaton shi ya fito ko wa fatiriha wa mahabbatuhu da kuma mutum ya samu ya rika jin yana son Allah in mutum ya samu son Allah shi yasa ake addu'a Allahumma ina nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika idan aka samu wannan an gama samun daraja ko jiya mun yi wannan maganan ko wa mahabbatuhu wa zikruhu idan ka samu kana son Allah kana yawan ambaton Allah duk sanda ka tuna da Allah ko da tasbihi da kai kace subhanallahi ka gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala menene dalili Allah ne ya ambace ka cikin bayinsa yana so ka ambace shi shi ma saboda haka kai ka samu daraja inda bai so ba za ka yi ba ba nan muka yi magana ba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam aka ce wani yana zaune yana tasbihi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah ya zo ga annabi Suleiman yanda ya fito da tawagashi an rufe sun rufe gabas da yamma kudu da arewa gaba daya ya ce lalle annabi Suleiman shi kan iyalan Dawudu ba abinda ba kuka rasa an ba ku komi shi kuma ya ji ya ce masa bawan Allah ci gaba da tasbihinka kaga wanda ya je ranar lahira ya samu su tasbihi ɗaya ya shiga littafin shi ka samu ka ce subhanallah ko ka ce alhamdulillah ko ka ce allahu akbar ko la ilaha illallah an rubuta ma ita a cikin littafi to ya fi duk abin da aka ba gidan dawud alaihi salam to ashe kaga ko in aka ce maka ka samu ka yi tasbihi guda ɗaya a rana ko ka ce subhanallah sau ɗaya ko la ilaha illallah sau ɗaya ka gama samun kyauta walibti haji bihi sannan kuma mutum ya rika jin annashuwa yana murna in ya samu ya kira Allah in ya samu ya tasbihi ranan da kuma mutum bai ambaci Allah ba sai ya ji a jikin shi kaman kifin da ke cikin ruwa aka ciro shi gaba ya zai ji kuma ga tsananin ranar nan malam sani kifi yana cikin ruwa aka ciro shi gaɓar teku kuma ranar ana tsananin rana kana ganin ya kifin nan zai ji to kamar haka wanda ya saba da ambaton Allah yake ji in bai ambaci Allah ba ba mu kai wurin ba ne shi ya ba ma ji inda ake son mu je din ne wallahi ba mu kai ba to su fatan da muke kafin mu mutu Allah ya sauke mu mu kai wurin amma wanda ya saba da ambaton Allah dadin Allah ya shiga zuciyar shi da bai ambaci Allah ba ji yake kaman kifin da aka cire shi daga ruwa to mutum ya kai wurin kenan ya kai inda ake so ya kai ya kai cikin wanda suka san Allah ba abinci ne magana ba ba abinci ne matsala ba sabon annabi ba wai azumi suke ba su kan yi kwanaki ma ba su sha abinci ba mu abin da muka ɗauka kawai more ma rayuwar nan mu ci mu sha kawai mai bacci ba shi bane kuma wannan idan har tunanin mu kenan to mun dawo daidai matsayin dabbobi ba mu da bambanci da dabba in dai tunanin ka iya ci kawai ka ci abinci ka sha ka ji daɗi kai bacci wallahi ka da bambanci da dabba shi ne mutum aka ce ya dawo manzilatul hadid manzilatul Baha'i. to mutum ya dawo ƙasa kenan da mutum yana kololuwa amma da tunanin shi ya koma tunanin shi kawai ya ci abinci ya sha ya bacci to ya taso daga sama yanzu ya dawo manzilatul hadid man ƙasa ƙasa matsayin dabbobi kina mutum yana musharaka shi da dabbobi kawai ya fito amma wanda ya kai inda ake so to durar da bai ambaci Allah ba ran nan zai ji akwai wata masifa tare da su. kamar dai ne na baku misalin nan kamar ran da kifi yana tsananin cikin ruwa karkashin ruwa aka samo shi aka aje shi bakin gaba ga tsananin rana inda zai magana ran nan in ya gaya ma masifar da ya ji da bata da iyaka to haka bayan Allah suke su shine nan yace wal iftihaj bihi wa talabul wasilati ilayhi wa zulfa indahu daga nan mutum sai daga kullum me yake nema tsani ko hanyar da za ta kai shi kusa da Allah wa zulfa indahu ya samu kusanci wurin Allah to in ya samu wannan magana ta ƙari. a nan ne wasu suka zame daga nan sai suka ce to shi shikenan ma in haka ne ba maganan wata bauta ba a'a ai bautai ita ce mutum zai ta yi har ya samu ranar da za a karbe shi a karbe shi kai wannan matsayi wala sabila ila hadhihi to kuwa ku ji ba hanyar da za ta kai mutum ga wannan matsayin illa bi ma'rifati aw yi wa asma'i har sai lokacin da mutum ya san sunayen Allah da sifofin Allah lokacin da mutum zai kai wannan shine kai kololuwa fa kullama kana al-abdu biha a'lam ji. duk lokacin da bawa ya kasance ya fi sanin waɗannan sunaye da sifofin Allah kana billahi ara to sannan ne fi sanin Allah walahu atlaf sannan yafi kowa yafi neman zuwa wurin Allah wa ilaihi aqrab sannan yafi kusa da Allah kun gane ko duk sadda gwargwadon yanda ka san sunayen Allah da sifofin Allah to gwargwadon lokacin yanda ka san gwargwadon yanda ka ƙara sanin Allah gwargwadon yanda za fi neman Allah ka samu zuwa kusa da shi gwargwadon yanda ka fi kusa da shi wa kullama kana laha ankar duk lokacin da bawa ya fi musun sunayen Allah bai damu da koyansu ba kana billahi ajahal to a lokacin ya fi jahilta Allah zai zama bai san Allah ba wanda bai san Allah ba ko shine muntahal asara wa ilaihi akra kuma daga nan zai fi kin Allah ma baya son da abin da zai zo da shi kusa da Allah wa minhu ab'ad daga nan zai fi nesa da Allah dan haka ba ruwan Allah da shi Allah sai kyale shi kawai ina ya fada ina ya fito bai sa ruwan Allah da shi ya fito wallahu yanzilu al-abda min nafsihi haythu yanziluhu al-abda min nafsihi kun gani Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu al-abda min nafsihi Allah yana saukar da bawa a wurinsa a matsayinsa haythu yanziluhu al-abdu min nafsihi gurgurda yanda shi bawan ya saukar da Allah a wurinsa ban sani ba ko an gane Allah sani yanda bawa gwargwadon yanda bawa ya ɗauki Allah a ransa to haka shi ma bawan yake a wurin Allah Shi ne nan aka ce Allah tabaraka wa ta'ala yakan saukar da bawa a wurinsa wato ya zama yana da matsayi yana kusa da Allah gwargwadon yadda shi ma bawan ya ɗauki Allah a wurinsa idan Allah na da daraja na da kima kana son shi kana son haɗuwa da shi to kai ma kana da kima a wurinsa kuma yana son haɗuwa da kai fiye ma da kai domin an ce mana can wuri in ka kusanci Allah da wannan shi sai kusance ka da wannan in ka fuskance shi kana sauri shi sai fuskance ka yana sassarfa wannan ma'anawi ne na yadda za ka nuna yadda ka ɗaukai shi sai ya ƙara mama ya fito wanda ko ya rikonsa kai na kashi ya yi watsi da maganar Allah shi ma haka yake abad haka yadda bai ɗauki Allah bakin kowa ba shi ma wurin Allah ba ruwan Allah shi duk da Allah shi halitta shi ومن كان لذكر أسمائه وصفاته mubghidan kadi wanda duk ya kasance in an ambaci sunan Allah ko an ambaci sifofin Allah fushi yake yi baya so ya ji wannan wa anha nasiran mutanafiran yana gudun ya ji sunayen Allah yana sa wasu ma su guda su guji sunayen Allah baya so wallahu lahu ashaddu bughlan to Allah ya fi kin shi fiye da kin da yake ma Allah shi ma Allah baya son shi wa an a'zamu iraban kuma Allah ya kau da kai da shi daga gare shi fiye da shi yadda ya kau da kai kuma mutum zai ga abin wata rana kamar karami ne kalli waɗancan mutanen da aka yi magana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taho su uku ko nan sai da malam Bakar ya tunatar da mu game da su ai kaga zuwa suka yi kawai suka ga ana karatu ga sabon manzon Allah sun yi halka annabi na kallon su ka tawo su uku guda ɗaya ya zo ya ga ga fili shi ma ya shiga ya zauna guda ɗaya ya ga fili ya cika shi kuma ya koba baya ya zauna shi kuma guda ɗaya ya ga inda aka taho kawai sai ya juya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ce bari in baku labarin mutanen nan guda uku wannan ya zo ya ga ana ambaton Allah ana tunatarwa ana abin nan shi ma ya shiga yana so ya shiga shi ma Allah na son shi wannan ya zo ya ga ana yi yana so amma yana jin kunya kada ya takura ma mutane sau da sai da wuri ya zauna a baya shi ma Allah yana jin kunya yi masa azaba shi ko wannan da ya zo ya ga abin da za a yi sai ya ɗauke kai ya kau da kai saboda bai so shi ma Allah ya ɗauke kai daga gare shi wajen yi masa rahama baruwan Allah da shi to auna malamai suka yi sama ganganu aka ce ko haka yake ko dai dama munafuki ne ko dai wane ne san mini ma shi ta ko ma wane ne amma dai abin da ya nuna shi ya ja mai aljaza'u min jinsil amal haka aiki shi ke nuna mai mutum zai yi ni kake so a biya ka da shi kai za ka yi aiki saboda haka wannan kenan fallahu lahu ashaddu nan. wa an fa'azama iraban sai Allah shi ma ya fi kin tsananin fushi da mutum da kau da kai walahu akbaru maqtan kuma Allah zai ki mutum fiye da ma shi yadda yake hatta ta'udal qulubu ala qalbaini daga nan ne har zukata ma sai su koma a samu zukata kala biyu daga wannan matsayin ne za a tantance zukata sai a mai da zukata yanzu zukata su koma kala biyu qalbun ay qalbaini ko qalbun ai wannan wa kalbai ne kenan mina ku yace ai kalbun dhikrul asma'i wa sifati quwwatuhu wa hayatuhu wa na'imuhu wa qurratu ainihi zuciya kala ɗaya kenan wata zuciyar sai ta koma dhikrul asma'i ambatan sunayen Allah wa sifati da sifofin Allah quwwatuhu shine karfinsa da ya ji kawai sai hankalinsa ya kwanta wa hayatuhu rayuwarsa ne wa na'imuhu kuma shine jin dadin sa wa qurratu ainihi shine abin da yake gani ya ji dadi da ya ambaci Allah zuciyar nan ta riga ta koma ba abin da take so banda ta ji ta ambaci Allah ba abin da take so banda ta ji shine rayuwarta shine kamar yadda dai na baku misalin kifin nan ku rike shi sosai kifi in yana cikin ruwa irin dadin da yake ji Allah kada ya san ya kawo wannan lokacin da aka raba shi da ruwan nan ko aka kawo shi gaba ga tsananin rana rannan ko bai mutu ba masifar da yake ji Allah kada ya san karta to kamar haka mai yawan ambaton Allah yake duk ran da aka raba shi da ambaton Allah yakan ji masifa fiye da takifin nan misali kawai na kawo lillahi al ala law faraqahu ay dhikruha ay tsarfata ainin da za a ce ambaton Allah nan ya rabu da shi daidai da kimtawar ido kun ji ko ambatan Allah ya rabu da irin wannan zuciya da ambatan Allah zai rabu da zuciyar nan daidai da kyautawar ido wa mahabbatuha da son Allah nan ya rabu da shi lahazat a ce lokaci ɗaya ɗan kyautawar ido lastaghasa da ya nemi agaji ya ce ya Allah ka maido man da wannan abu ya Allah ka dawo man da wannan abu kuna gane karatun nan ya jama'a zuciya wadda take da wannan in ta rabu da Allah daidai da kimtawar ido ta ji ba ta ambaci Allah ba ba ta tuno Allah ba ba ta samu ta ambaci Allah ba ko wani wuri ne ta zauna ta ji ba wannan za ta yi kokari ta ba wurin ku ba lokacin da muke karanta jumu'u salihin da wancan kissan baiwa baiwa ce fa mai ita ya tafi da ita kasuwa ya je da ita kasuwa ya ce ki tsaya nan zan je kasuwa in yi sayayya don su magabata su masu mutunci ne idan mutum zai tafi kasuwa tun da zai je ya sayayya ai kasuwan nan wuraren sai da abubuwa daban-daban ne sai tafi da baiwashi ko don tari, ko mai kayan ko don in an je inda yake so ya sayi wani abin ba zai iya sayi ba sai tura da ta shiga wurin ta sau ta dawo sai tsaye da bai wannan ya ce ta tsaya nan har sai ya dawo ya je ya yi saye sayen shi ya saye sayen da zai saya ya saye sayen da zai saya ya dawo kawai sai bai tadda ta wurin ba ta tafi ya yi fushi ya biyo gida sai tadda ita ta dawo gida ya ce ke da na zaunar da ke a wuri kaza na ce ki tsaya sannan bayan haka nan kika gudo kafin in dawo lalle kin yi man laifi ya ce ya haƙuri kafin ka zartar da wani abu barin ba da uzuri na ka ji da yasa na baro wurin ta ce wannan wurin da ka aje ni tun da ka banni wurin nan ban ji wani ya ambaci Allah ba shi yasa na ji tsoron kada masifa ta sauko ta hada da ni kuma ka gani dukiyar ka ce in na tsaya aka yi asarar dukiya ba daɗi ba na tsoron kada masifa ta fado ta hada da su da ni in ma asara da ya ji wannan maganan ya sun yadda da kai yayi kuka sai ce ke bai cancanta ki zama baiwa ba ma na yan taki ki je ki rayuwar ki kawai da ke so ita kuma ta fashe da kuka ta ce na ja ma kaina masifa ta ce in zauna ka ina baiwa na ya fi man in tafi wurin kowane ne ina diya saboda a nan na koyi ambaton Allah a nan nike jin karatun ƙur'ani a nan kake sallah ni kuma ina bin ka da daddare ina koyon karatu ina nafila ina bin ka na ka gara in zauna ina baiwa ƙarƙashinka har rayuwa ta ƙare da in rabu da kai in je wani wuri ina diya in samu akasin wannan ya kaga wannan baiwa malam sani sannan muka yi magana wanda aka saida ta ita fa mai gidan ya zo masifa ta samai ba kuɗi ba wadata in ka matsu sai ka matsa ma kayanka da yin matsu sai kama bai wannan ya je ya sayar ya saida ma wasu ita kuma baiwa da dare ya yi ta tashi lokacin sallah ya yi ta ji su ba su tashi ba ta je ta kwankwasa masu ta ce ku tashi lokacin sallar dare ya yi lokacin raya dare ya yi suka ƙi tashi ta ƙara tada su suka ce mata ke mu ba ma sallan dare mun kawai muka yin sallah ne kawai gari ya waye ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta ce ta shiga masifa ta kwana kuka gobe da safe ta koma wurin shi tana kuka ta ce mashi na shiga cikin masifa wadda ban taba shiga ba ya ce menene ya faru ta ce gidan da ka sai da ni ba sa sallar dare ni ko na saba nan gidan kullun da dare ya tsala da ka tashi in ka tashi nan zaman tashi kenan mun kama bauta Allah to tan gidan su ba sa tashi da dare yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace to masifar da kika shiga yanzu ta fi masifar da ta sa ne sai da ki Allah sani kadi masifar da kika shiga yanzu ta fi masifar da ta sa ne sai da ki saboda haka sai ya je wurin wanda suka saya suka saya ya ce mai ikala ikalan nan shine a dawo mai da baiwa ya maida masu da kudinsu. in kuma ba haka bai ce to ai cinikinta yanzu a mata farashi na yau ya saya ya biya ce domin masifar da ta safe ta shafe wadda ta shafe masifar ta zauna gidanku yanzu ta fi masifar ni abin da ya sa da ta su kuma da Allah in kai abu saboda Allah shi kenan sai kuma su kuma suka ce a'a mu yanzu ma ko ba kuɗi kama bawan bai wannan ka tafi da ita mun ban ma kyauta da kuɗin da ita duk mun ban ma wannan baiwa bai ta da mutane sallah ba ma ya ka gani bayan Allah in sun zo mutuwa da abin da suka yi suke kallon ya za a yi tinkahonsu neman wani abu da suke ganin ko za a yi masu rahama ta dalilin shi to sukan tuno ne mai suka yi mai suka aikata amma ba komi ya dan fito ko saboda haka su waɗanda suka saba da ambaton Allah waɗanda suke kiran Allah ko da yaushe suka saba da kiran sunayen shi suka saba da maganar sifofinsa da tunani wannan shine karfin su shine rayuwarsu su ne ni'imar su shine abin da suke gani su ji daɗi duk kosar da wannan ya rabu da su ko da da kyautawar ido ne ko son yin wannan abin ya rabu da su ko da da kyautawar ido ne lasta sai su koma suna neman agaji ya Allah mun shiga cikin masifa suna cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya man da ke tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciya kan addininka ka tabbatar man da zuciyarka kan addini wato kenan mutum yayi nisa yanzu ya zame har ya gano yayi nisa daga Allah ya fito walisanu halihi ya ƙul na haka lokacin ko bai magana ba lisanin halinsa yana cewa yuradu min alqalbi nisyanukumu wata abattibahu alan naqili yace ana so zuciya ta manta da ku wasu abubuwa masu zuwa na sake-sake suna zo mana har suna so mu manta da ku Allah kenan suke magana wata abattibahu anan naqili amma ɗabi'a ta ƙi akan wanda ke ɗauko wannan abun wannan mai jawo wannan tunanin ma ɗabi'a ta ƙi yadda ta bi shi na ɗabi'an mu ta ki yadda ta rabu da ku A ga kenan wanda ya rabu da Allah ya shiga masifa wanda ya rabu da Allah ya gama asara wa ƙulu wani yana cewa idza taqadaitu tana tanasiyan alfaitu ahsha'i bi dhaka shuhaha yace idan zuciyata na kai karata saboda tana son ta manta da maganar Allah ta manta tana so ta manta zuciyata tana so ta manta da Allah tabaraka wa ta'ala alfaitu a sha'i bi zaka shuhaha sai in samu zuciyata can ciki ciki tana rowan yin wannan abun tana rowan a ce ta yadda da amanta da Allah duk lokacin da zuciyata take kokari ta kai ga tana so ta manta sai kai maganan abun nan to zuciyata sai ta koma tana rowa ba ta yadda da wannan abun ba za ta yadda ba ya fito ko suna tana rowan da ce ta manta da Allah ba za ta yadda ba wa yaqulu idza maradna tadawaina bi dhikrikum wa natruka dhikra ahyanan fanantakisu yace idza tada idza maradna duk lokacin da muka yi rashin lafiya suke cewa wannan fa masana ne ke magana yace mu duk lokacin da muka yi rashin lafiya muka ji mu ta rasa jin daɗi ba kwanciyar hankali tadawaina bi dhikrikum muka nemi magani ne mu sha da ambaton ku sai mu kama ambaton Allah kuma gwada ka gani kai ma yi ban ce gwadawan ce ba daji. amma dai in ka ji damuwa ka ji ka rasa inda za ka sa kanka zauna da gaske kai ta cewa la haula wala quwwata illa billah ka ji kuma ka yadda da gaske haranka ka ji abin da za ka ji haranka. ko ka dau qur'ani ka karanta ka gama ba har cewa aka yi ma misalin karatu ba ma qur'anin duka ba ma ka tauki ma duk abin da zaka dauka suratu yusuf alaihi salatu wassalam aka ce fa ma qara suratu suratu yusuf mahzunun babu wani mutum da zai karanta suratu yusuf mai bakin ciki duk wani mai bakin ciki wanda ke cikin damuwa ya dauki suratu yusuf yana karantawa kafin ya gama karanta an raba shi da bakin ciki wannan sura da yake nan to wallahi qur'ani idan kana cikin bakin ciki dauko suratu yusuf din ka karanta kaddara ma duk ma maganganun da wasu za su yi ɗauki ƙur'anin ko ma ina ta ka karanta a cikin nan ba shifa'un ne wa rahmatul lil mu'minin ko ta ina wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahma shi qur'anin duka gaba daya duk ko ma ina ne kyalama duk masu cewa can bayi wa can bayi wa karanta qur'anin ai ba mai shakka qur'anin duka gaba ɗayan duk inda ka karanta waraka ne ko to karanta ɗauki qur'anin ka karanta ka gani ko Allah ya ka zuciya ce ga abincin da take so kuma ana ba ta dafi ga wanda take so ta ci wanda a ɗabi'a in ta samai ko ka sani ko baka sani ba ta haske ta ji daɗi ta to amma ba shi take samu ba shine nan wa nasruku dhikra ahyanan yace mukan ba ambaton Allah wani lokaci mu bari ha fa nan take so sai mu kankanta mu koma kasa kawai daga nan mun zame daga nan abu ya lalace wa min al mahal an yadhkura al qalbu man huwa muharibun li sifatihi zai wahala ya zama shari kalbu man yuharib man huwa muharibun li sifatihi zai wahala ya zama na zuciya wanda yake yana mai fito na fito da Allah kuma a ce rika ambaton Allah zai wahala duk wanda yake fada da Allah zai wahala ya zama na mutum zai rika jin ma zai mu ambaci Allah kwata kwata ba zai yi ba nafirun an sama'iha wanda bai so ya ji ma sunayen Allah yana kyaman su ya ji su mu'ridun bi kulliyati anha yana kau da kan shi ma daga sunayen ambato za'imun anna salamata fi zalika yana riya cewa wai zama lafiya shine kada rika ambaton Allah kalla wallahi har abada wanda duk ya bar Allah ba zai zauna lafiya ba abadan ko shi yana ganin yanzu ya fara kafin ya gama zai gane cewa yayi kuskure duk wanda ya nesa da Allah sai yayi nadama in ma yayi mai sauki to yayi ta a nan duniya kafin a je lahira in ko ba haka ba sai yayi nadaman da ba ta da amfani in huwa illa aljahalata wal khizlan wannan ba kowa ba komai ya kai mutum wannan ba sai jahilci da tabewa wal irada anil aziz rahim daga kauda kai kuma da kauda kai daga wanda yake mabuwayi mai rahma walaysa alqalbu sahih qattu ila shay'in ashaqqu ko ashwaq min ila ma'rifati rabbihi ta'ala zuciya mai kyau kwata-kwata babu wani abu da tafi bege tafi bukata kamar ta san Allah ta tabaraka ko ta'ala wa sifatihi da sifofinsa wa fa'alihi da aikata-aikatansa wa asma'i ba zuciya wadda take mai lafiya ba abin da tafi bukata ba abin da tafi so tafi bege tafi son ta haɗu ko ta san shi kamar sanin Allah ta bara ko ta'ala da sifofin shi da sunayensa wala afrahu bi shay'in qattu ka farhihi bi zalika babu abin da ya sa zuciya farin ciki ko mutum ya fi murna kamar ya samu sanin wannan idan mutum ya samu sanin Allah da sunayensa yakan yi murna fiye da kowane wa kafa bil ardi aman kuji ya ishi bawa kuwa makanta bawa ya kai kololuwa wajen makanta wa khizlanan da rashin arziki da tabewa an yadriba ala qalbihi saradiqul iradi anha ya sanya ma shi wata katanga wanda za ta tare shi daga sanin Allah da sunayen Allah da sifofin Allah duk mutumin da ya sa ma shi katanga ko ya sa ma zuciyar shi katanga ya tare ta daga garin daga sanin sunayen Allah daga sanin sifofin Allah da lura da waɗannan sunayen da sifofi wannan ba wanda ya kai shi asara Allah ka tsare mu ba wanda ya kai shi rashin arziki ba wanda ya kai shi tadewa an ha, wan Furatu, da yadda zai ji yana kyama yana gudu watan firi da koran ma mutane daga wurin wal istighali bima da kuma shagalta da wani abun da wanda ka bima laukana hakan? wato in ma da wannan abun gaskiya ne lam fa illa da ma'rifatillahi ta'ala wal imanu bihi ba zai amfani mutum ba ko da ma abin gaskiya ne sabanin wannan ko da wani abin da zuciya za ta je ta ɗauka ma da gaske ne yana da amfani to ba zai amfani mutum ba illa ba da marifatin lahi ta'ala wal imani bihi wa bi sifatihi wa asma'i sai bayan mutum ya san Allah ya yi imani da Allah ya san sifofin Allah ya san sunayensa in ba ka ba ko ya rike abin ba zai mai amfani ba ya fito wannan ita ce kalbul awwal wal kalbul sani. akwai ta biyu zuciyan ta biyu kala biyu ne ba ya ce za a wayi gari zuciya ta zama kala biyu ba kalbin madarobin bisu ya jihala akwai zuciyar da ita tana fama da bulalar jahilci ko ta ina jahilci ke laftarta zuciya ce amma ko ta ina jahilci ya riga ya baibaye ta ya naɗe ta ko ta ina ya dabaibaye ta ya ci kwikwaye ta fa huwa an ma'arifata rabbihi wa mahabbatihi masludun Allah ka tsare mu wannan zuciya game da sanin Allah ko son Allah an riga an toshe mata hanya an tare ta wa tariqi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi kama anzalat Alayhi masdud sannan sanin hanya ma ta san hanya ma wadda za ta san sunayen Allah da sifofin Allah kamar yanda kama unzilat kamar an yadda aka sauka zuwa gare shi ta zuciyar ta gane masdud an tare shi ba hanya an riga an toshe hanyar babu yadda za a yi kad kammasha shubhan min al-kalam al-batil ya riga yayi wata riga ya sa riga ta shubuhohi akan maganganu batattu kawai su suka ri ya baibaye jikinsa kenan ya rufe jikinsa ya sa tufafi na shubuha ba abin da ke cikin zuciyarsa banda shirme wartawa min in ajinin sannan bayan haka nan ya sha ruwa wanda yake gurbatacce mai ruwan gishiri ba daɗi ya sha ya ƙoshi da wannan ruwan wanda ya sha ruwan da ba daɗi ya ƙoshi ruwan zartsi ya sha ya ƙoshi da wannan shirmen na haka ka ji magana daga wurin shi ta fito mai kyau shuka ko shuka ce ba ta fitowa da ruwan gishiri idan yanzu kana da lambu sai aka zama ba ruwa sai ka rika ɗebo ruwan gishiri kana watsa masa mutuwa zai ba da za a yi tashi wannan gonan sai ta mutu to wannan gama ka zuce shi take ya riga ya koshi da ruwan zantsi don haka duk abin da ake so a nuna mai ne fahimta ba zai fahimta ba gairu tsahilin wanda babu wani amfani da shi ta'ujju minhu ayatu sifati wa hadithuha ila ila Allah ajijan shi idan ya ji sifofi ko sunayen Allah idan aka sa su aka gaya mai jin su yake kamar ana mai wani surutu kawai ana mai maganganun da ba su da mana wa tadujju minhu ila ay munazziluha dajijan mimma yasumuha ay tahrifan wa tatilan idan aka gaya mai wasu sunayen da sifofin Allah to idan ya zo ya koma yana kallon wanda ya saukar da sunayen ba abin da ke kara mai wannan zai zuru ji yake kawai kamar hayaniya ke masa a gaya mai sunayen Allah a gaya mai sifofin Allah bai fahimta komi ji yake kawai kamar mai wani surutu kawai kamar irin sautin dabbobi kamar na gaya mai hayaniya kawai yake ji a rai saboda bai gane ba saboda haka kullum haka yake ma ya su muha ta harifan wanda yusammuna ha ko yusammi mina ya ku yace mimma ay yasu ko yasu muha ta harifan wanda daga wannan zai sa ma rai ya sa mata dafi ko karkatar da kalmomi in an zo a baka ce gashi sai koma karkatar da abu an gaya mai ga gaskiya ya kore wa ta'tilan wa yu'awwilu ma'aniha taghyiran wata tabdilan sannan duk abin da aka gaya mai na ma'anan sunayen sai ya juya su in an ce mai kaza ya ce kaza a ce Allah tabaraka wa ta'ala yana zuwa ila sama'i duniya yana zuwa sama ta duniya zuwan da ya dace da shi sai ya ce kaman yaya ya fara tasiri ya fara tawili yana cewa to yanzu yanzu nan karfe nawa sai ya duba agogo nan yanzu misali muna karfe nawa karfe takwas ko misali sai ce to in karfe takwas ne yanzu a Saudiya ai karfe goma kenan haka lokacin da mu alfijir zai fito mana sadda sulusul akhir zai fito mana to sannan sulusul akhir ya fito a saudiya kaga da bambanci ko sai dai to yanzu ya fito can ne sai kuma ya fito nan sai ya fito nan shikenan ka ce Allah da yawa ya fito to shikenan sai salulu ta me yace kaga mai irin wannan tunanin abin da ya sa baya gane wannan karatun siffanta Allah yake yi da siffar ɗan adam da ya ɗauki sifa Allah yadda ya ce laisa ka mislihi shay'un kaman yanda ba a yi kama da shi ba a zatinsa haka kuma ba wanda zai kama da shi a aikinsa to ba shikenan ka huta ba ya fito to haka zai yi to haka zai zuciya shi za ta ba shi waɗannan duk abin da aka waɗi na nasi aka ce annabi ya ce sai ya ce ya duba a duba a gani daga nan ƙarshen ta sai koma ya kore daga nan ƙarshen ta sai koma ya kore da abin nan ba an ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu sannan an zo cikin Qur'ani aka ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawma minani ya ma'ana take qabdatuhu yawma al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini sai ce ya za a yi ma a ce hannu yanzu saman nan da ƙasa gaba ɗaya a ce hannu ne zai damƙe su ranar kiyama ƙasar na ce a damke ta sama kuma ce a damke ta a rike a hannu kamar irin wannan sai ce wannan wani irin hannu ne sai ya fara ta kaifi sai fara ta yi kaifa ya za a yi wannan hannun ya kasance ya za a yi irin wannan hannu wannan wani irin hannu kenan da ya ga girman mai zatin ya ga cewa mai zatin nan babu wata halitta da take kusa da shi babu wadda ta kama da shi tunda an ce shi mai girma ne an ce wa huwal aliyul azim duk inda kake tunanin girma Allah ya wuce nan to na ce ma hannun shi kuma zai wannan mai tunda dama yana da girma ko ba ka ba an yi magana an ce kafarsa diddigensa kursiyinsa wannan kursiyin nan wasi a samawati wal ard ta gama abin wasi a kursiyu samawati wal ard ko kursiyinsa inda za a ɗauki sammai da ƙasa gaba ɗaya a sanya su akan kursiyin nan to kaman kayar da zobe ne a sahara malam sani na baka wani wuri kursiyun Allah ta baraka wa ta'ala idan aka ɗauko sama da ƙasa aka aje ta gaban kursiyu to wannan abun sama da ƙasan nan za su koma a gurin kursiyun nan kamar an yadda zobe a daki zobe ko ko kwandalan nan wannan ya kwandala irin fara nan ta da ka wurgar da ita a daki ina ta ɗauka ina ta tsare to sai aka ce maka kuma kursi nan ba wurin da yake sa ka tsiye ne to yaya za ta sa ko ka ta sauri na to in ka san wannan me matsalar ka dan an ce maka kuma in an je wuta ranan kiyama za a rika tambayan wuta ana cewa halim talati wa taqulu hal min mazid wannan a cikin kitabu tauhid sai da shi malamin ya sa shi a cikin ke cewa Muhammad bin Abdul Wahhab ka ce wannan in an je lahira wuta za a zuba mata mutane za a zuba mata mutane za a zuba mata mutane da ta haɗiyewa har sai an kai ga Allah ya tambaye ta ce halim talati wai wuta kin koshi kuwa ka ce halmin mazi akwai ƙari ne an ce akwai ƙari in ko tuwo ka ba mutum ya ce ka ce ka koshi ya ce akwai ƙari ne in ka ba shi ƙari me zai yi aka ce haka za a yi ta zuba mata mutane tana lankwamewa a yi ta zuba mata mutane tana lankwamewa har sai Allah ya ɗauki diddigin shi ya ɗora kan wutar sai ta rika cewa fat fat fat fat fat ya isa ya isa ya isa a bari haka na bari haka na to ya za a yi ka suranta wannan diddigin saka yi bai baya surantuwa ko ka tasawuri na to kaga in ka tashi kawai sai ka koma to abin da ke sa mutum ya shiga wannan baharul ta'wil din ya rike waɗannan tawilolin rashin sanin wa ake magana kan shi rashin sanin sunonin sunayen shi rashin sanin sabobinsa ya fito to in zuciya ta zama ta biyun nan babban abin da ya ja ta shi jahilci ne ne na abin da ake magana ya fito sau da aka ya koshi da ruwa gurbataccen ruwa ya kobi da abin nan ba wata harifan wata budilan Kada ta'adda li dafiha anwa'a min al min al udadi yayi tanaji tanaji mai yawa saboda tunku da waɗannan abubuwan in an gaya mai sunayen nan an gaya mai sifofi shi yayi tanaji gaba ɗaya ya kori ma abin ya ture su wa hayya aliraddiha duruban min alqawanin ya ɗauko dokoki yayi shiri dan yayi raddin waɗannan abubuwan ka'idoji daban-daban ya sa wannan ya sa wannan wa idza du'iya ila tahkimiha aba wastakbara idan aka kira shi aka ce ka zo kai tunani ka kalli waɗannan abubuwa da ake karantar da kai ka kalli sunayen nan da ake ma magana ka lura da yadda suke da kyau aba sai ya ki wastakbara ya girman kai wa qala tilka adillatul lafziyya la tafidu shay'an min al sai kawai rika cewa wai waɗannan maganganun da ake faɗi hujjoji ne lafaziyya kawai ana faɗi ne da baki amma ba su da amfani ba ka yi ilmin kalam suka halaka ba Sabon abin masu na sunayen Allah da sifofi sai su ce kawai ma'ana ce lafaziyya kawai ko ko su ce mujazi ne kawai wannan la haqiqata lahu mujazi ne wannan magana na aka daga majazin nan kuma daga nan suka halaka wa kada adda tawila junnatan ya dauki tawili ya zama shine kaman garkuwa gare shi yata ko yatarassu ay biha yana yana menene eh yata menene na ku yace <laughs> yatarisu yatar yatarass ko yatarass yatatar yata menene <laughs> yatatarrazu biha yana yin abun nan da shi daga turs ne garkuwan yana sa garkuwan ya kada kai na ehe tarasu biha yana biha min mawaqi sihami sunnati wal qur'an ita ce yake dauka matsayin garkuwarsa wanda yake kare shi idan sunna tana so ta harbo shi ta jawo shi ya dawo gida qur'ani na so ya dauko shi ya jawo shi ya dawo gida sai shi ya sa garkuwa ko ya tare ce ba ya saboda girman kanshi saboda jahilcin shi wa isbata sifati ai ko waja'ala sifatu wannan isbatu sifati dhil jalali tabsiman wa tashbihan ya sanya cewa wai in dai an tabbatar ma Allah cewa yana da sunaye yana da sifofi wai to kaman ka ka zama mujassam kusan mujassama sune waɗanda suke mai da Allah kaman jiki a wasu ma suka ce ai wasu bandararru can da makaranta cikin ijtima'u juyushul islam aka ce ai wasu sun mai da shi mujassama to sai su ce kawai kamar saurayi ne ma mai dogon gashi mai kaza mai kaza mai kaza suka sifanta shi da irin wannan to masu wannan karkacewai da ka ce Allah na da hannu ko ka ce yana da irin wannan sai su ce ai kai ka zama cikin mujassami ka zama mujassam kenan wa tashbihan da kuma wanda suke cewa shi kai tashbihin sa ka kwatanta shi da wani wanda yake suddu bihi qulu al-qulub an tariqil ilmi wal iman wanda wannan hanya sai amfani da ita wajen tare hanyar ilimi da imani gaba daya sannan mujizal bida'a gashi shi kuma bai da kayan saidawa ba ilimin kayan shi wulakantattu ne wannan wannan abin nan ba min al nafi ilimin da yake da shi mai amfani dan kadan ne bai da kayan sayarwa gashi shi ga ya ki karatu bai sani ba in an jawo shi ya girman kai ina zuwa fahimtar da shi kuma ba zai karba saboda kayan shi ba su da auki wannan ba al an khatamin rusul wal anbiya wanda wannan ilimi ana gado shi ne daga cikamakin annabawa cikamakin manzanni alaihi abdul salatu wa taslim lakinnahu malikun bishukuki wa shubin shi wannan zuciyar shi ta cika ne da shakka da rudani wal jidal wal mira ga jayayya galgardama kalamul عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل Shi. duk wannan magana na maganan banza ta yin ilmul kalam ta riga ta tuɓe mai ta ta tuɓe jahilcin ko ina ta zo ta kifa masa shi duk wannan matsalan an riga an kifa mai an kife shi da jahilci da kuma jahiltan abubuwan da ya kamata don haka ba yadda za ka yi gani ba ho ya ta bi aziyalin tafkiri don haka kullum tuntuɓe yake yi da wasu ƙananan tunani marasa kyau kaskantaccen tunani shine abun shi in ya zaga ta nan yayi tuntube da wulakantaccen tunani in ya fada ta nan ya tuntube da tunani mara kyau ya lil hadith wa tabdi'u lahum wa tadlil sannan ya riga ya sallama masu maganan surutu da batarwa bid'a da suke yi da bid'o'i da halakar da mutane duk shi suke kuma mutane sun fi son haka nan yanzu Kadiba ya yadda ake tagaddama da mutane game da maulidin nan maulidin nan fa ga abu a fili da an tambayi mutum cewa maulidin nan in abu ne daidai me yasa manzon Allah shi bai fare maka shi ba me yasa Fatima ba sai masa radiyallahu anha me yasa sahabban nan asharatul mubashirin bil janna ba wanda ke girmama manzon Allah ko ke son manzon Allah kamar su me yasa ba su yi masa ba da abin nan ba kyau ne sannan ga iyalansa da ya mutu ya bari matansa fa ya mutu ya bar guda tara a raye amma ba wanda suka taba cewa bari yau su zo su yi biki don tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddara ma lokacin yana nan yana hana su yanzu da bai nan ba da abun da addini ne ba su shi ba inda yana gudun kada su yi bannan kuɗi ne ko su bata wani abu ya hana su yanzu da bai da bai nan ba kuma kuɗin nan in ka ce babu su kai ƙarya saboda Zainab binti Jahshin da aka zo aka bata makudan kuɗi dalilin ma da yasa ta yi addu'a kenan ta ce kada Allah za ta ƙara ganin wannan rana haka suka yi ta yi ga kuɗi na an ba su a ba su dinari dubu su rika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su rabar da shi kafin faduwar rana ta yi ashe ba rashin kuɗi ne yasa ba su yi ba inda ko kuɗi ne ai akwai kuɗin da za a yi kuma in kuɗi ne wanda suke ɗiban suke ba da rayukan su ma saboda manzon Allah sannan a ce a akwai wani abu na darajantawa da za su yi mai dan saboda son shi ko kaunan shi kuma su yi mai saboda kuɗi ko saboda wani abu ina abun nan ne da sai sun riga mu yi da so ke sa a yi shi da kauna ke sa a yi shi to da sai sun riga mu yi Na haka mu zauna lafiya mu yi abin da ya koya mana mu yawaita masa salati wannan salati ba rana ba dare ba rana ba ma mu kayyad mane mutlak ne kullum kai iya abin da za ka iya har hadisi ba muka karanta a nan bai ibn ka'ab radiyallahu an da yaji falalan yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam yace nawa zan sa ma a rayuwata in taima ma salati yace yadda ka so yace zan sa ɗaya bisa uku rayuwata salati zan taima. ma ya ce kayi in ka da ka kara ma da in ka so ma ka kara, ya ce zan sa biyu bisa uku ya ce da ka kara ma ya ce zan sa rayuwata ko da yaushe in kai ma salati ya ce dan ko Allah zai tsaya ma ba za ka wulakanta ba duniya da lahira don mutum yana neman wani ga abu sannan jiya nan sai da muka karanta littafi nan da mata aka ce idan ko ma da ku ne na manta aka ce idan ka rubuta ko littafi ne kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rubutun matukan littafin nan na nan a duniya wannan salatin zai ci gaba da isa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da kai shi ba ina jin da mata ne muna muna karatun jilawul afham da rana muna karatun jilawul afham da aka yi sai a ciki yace wanda ya rubuta wata takarda ko ya rubuta wani littafi sai ya ce sallallahu alaihi wasallam a ciki to wannan salatin yana nan yana ta isa wurin manzon Allah yana ta isa yana ta maimaituwa har zuwa ranar da littafin nan ya zama ba shi to kai da ka rubuta ba in kai shi yasa ku daina zuwa in kuna rubutun text messages wai in ka zo sai ka sa SAW ka ce ka yi salati ba ka yi salati ba ka sa shi me yasa ka rubuta sauran turancin duk dogon maganar da ka sa ba ta dame ka wajen wuyan rubutu sai wajen salati ne ka kasa haka muke yi kuma kuskure ne ka sa shi sosai in ka zo kana rubutu ko cewa kai annabi dama sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ce annabin mu annabin rahma sai ka rufe shi in kana so ba ka ce sallallahu alaihi wasallam ka cike ka rufe sannan daga baya ka cika wannan maganar ka to kaga wannan salatin da kai wani ya zo karantawa sai ya yi salatin shi ma sai da ya ka rubuta to duk wannan abun ya dawo wurin ka kuma shi ma ga shi an yi salatin ya zo ya ce Allah ya sanya mala'ika a kan kabarinsa wanda diye mai salati sai an kisan masa da cewa wane wane da kuma karanta duk wannan mai ne kawai muke mun karanta shi nan wannan bai shi mutum ba babban wannan ba ko mutane sun zo sun zo sun zauna su kare yare su taka taka da suna kada ganguna suna kada abin nan ce wayan abin nan ne to sai dai a gyara wannan to a gyara wannan din mana inda za a gyara wannan ai sauran ma za a bari da a daidai wajen mutane masu da gandama kan wannan abu sai dai mutane suna hawa su suna so su ta jayayya kuma da mukabara da girman kai amma ba wanda ya san kowa wanda yake malami ya san wannan abu ga lokacin karni sai da ka zo karni na shida ma ka fara shi sannan wani wani gabo ya ce wai wannan wai wai bai dauli zuwa ba su ba ne dan saboda ma ya manta da shi ma abin da ya karanta to duk san bayan da a yake nan dole su musulmi ne wanda ba musulmi ba ne bayan da shi yana da yana sanar shi ma ya karanta an fara abin karni na shida don karni na shida ne ka faro duk waɗanda ba su yi ce wasan baya ya fitar da su daga musulunci ai ma su da magana ta ilimi ya kamata yi wanda ko ɗan gidansu ma za su ji daɗi cewa wasu ce su bayan musu gabanci Allah zai amma dai wani lokaci mutum sai ya zo ma gidanku yana ƙoƙarin waye maku daraja gidan sai ya dafa maku makani ai ba ɗan ɗarikan da za su ji daɗin wannan magana ta sai dai wawaye su ce wanda duk mai maulidi wasu ba su ne wani to kar ne nuna aka fara maulidin abin da shi da ne ba yanzu duk musulman da suka wuce can tunda kuma su mulidi ba shi ke nan ba musulmi ba ne na? to ta wannan ba haukan da ya wuce wannan magana su ma yan gidan ya kamata su da kansu ma ba sai ma an taba musu ba shi su je don su kwakwabe su mai da gida su mai girka ko da wannan nan su ne abin da ne Allah dai tsare Allah ka raba mu da hawa saboda haka mutum zai dinga tsalle yana abin nan bai faɗi abubuwa kawai don ya ce ya kare gidan su ko ya kare wani wani ma hafifa ce za ta ja kuma yanzu wancan da ya dinga faɗa ma shan ta Tijjani gurin wannan yaron ai ga hafifa ce kawai ta ja na taɓa gangan wai hatta mai magana wai to haka ne ma me yasa wai ahli suna suke take wa ka ji gabo wai a annabi ai bai sa wa kawai tun da haka ma ina suka samu Mene ne? a zarewa da wawo ce za ka ce zai yi yanayi kawai watanni ba ba ita wace na ji cewa zai na zo zo tattauna da jini magana ilimi ba sai tsaya iya nan amma ya koma ha asifa ta sa ya rika zagin dattijo yana faɗin maganganun da bai kamata ba saboda magana ta ilimi ai ba daidai bane haka kuskure kuma ai kaga dai wannan dai ai yaro kare shi na wannan na? Suka ne? fasafa ala abwabil ara'i wal mazahib ya koma yana zagayawa a kofofin ra'ayoyi da mazhabobi ya takaffafu ai arbaba yana neman ya daga hannu nan wajen masu nan ya je ce a basu kaza ya je nan ya je nan ya a basu fantana shi ya zaune a mafi kaskancin kyauta ko abun nema tunda zaka koma kai baka san abin da kake yi kai da kake nema wurin wasu bagi abin da za a yi amfani ba aiki babban wannan ne adala an al-abwab al-aliya al al-kafila ya kauce daga kofofi madaukaka masu daraja wanda idan da nan ya tsaya sun isan ma mutum ina hayatul muradi mutum ya samu kololuwa abin da yake so ko gaya ta fiye da da ko bulon kyautatawa da ya tsaya nan da shi kenan amma yanzu da mutum ya tafi gaskiya sai ya koma kawai ya tafi waɗanda suke abun nan ne nan wa ne fatacce ce shi ma ya kwaikwaye nan wa ne fatacce ce shi ma ya ce in abin ya gagara su koma wajen iyayen gidansu manya-manyan fatattu sai su je su ji me za su ce game da wannan magana su ƙara durmi yadda ku duba wannan mutumin da ake nuno shi ba abin nan wai an zo zawiye shi kawai malam ga mutane kai ka ce masu rai an yi cikin da mutane har da shi wannan malamin da ke yau nunuwa wani yana da mamma da murya wai kawai sai ga shi ya nuno su wai an zo ya zo dai wannan ya zo yana larabci a fassara ba wai yanzu nan yana so a sanar ya ji daɗi zuwa nan da aka fi wanda suka zo nan wani an ba ana neman aljanna wai daraja da da da wane ne to yau kawai su cire wani raja da khawfu ko aljanna ta samu ya ya ba kuma har da wannan har ayyana har yana ta ba ko aljanna ta samu sai ka ci aljanna gidan baban shi ko gidan baban shi zai rabu ko shi wasu ya kala. in gidan baban shi ne sai zai raba gidan yanzu ya tsatsaga ya ba wasu sauran magada sai su bashi za su sa wannan ba balle aljanna kawai mutum ya zauna a nan wai a Kano ma gari ka raba mu mutane aljanna kuma mutane na har da can baya an yi wannan abin tun muna yara muna ganin ana yi mutane wannan abin suna yadda sannan duhu ne wai yanzu yau ma an dawo wani ya zo yana raba mutane aljanna ya ba su gabara kuma sun yadda in ba fashewa basira ba da annabi yana da wannan me yasa Allah ya saukan masa da aya wa anzir ashirata kal aqrabi da ba kawai suke nasa ake biyan wa annabi sun gama ba da wanda ya musulunta da wanda musulunta ba da mai laifi da kowa biya ta amma shi fa aka saukan ma ayan na wa andir ashira ta kalafara kuma aka nuna mana hadisi ya kira dangin nan ya kira nan bangaren ya kira nan bangaren ya kira babbarsa ya kira gwaggwar su safiya binti abdul muttalib har ƙarshen kira ya kai ga ƴaƴan ya ce ya ce ya fatima binti muhammad salimin neman mali wa mali fa inni la ubni anki min Allah shay'a sannan wani yazo yanzu Kano kawai zauna zawiya ya ta abinci ya koshi kawai yazo ya ce wai ya wai ya gafarta wa mutane gaba da ya ba ba su aljanna ka abun nan kamar mafarki na fa taba ganin wata wata rana ba kai wata jana'iza nan wani wai wani su sun je sun yi hadari da mota zaka ce wani shehi shi zai zo ya musalla sallah aka ce babban shehi ya ce ba zai samu zuwa ba wakili ya ce nan kawai da ya zo tsaya wai zai ce wai kawai sallah za a yi maku sallah ne kawai don saboda musulunci ya zo da a yi sallah a ce a yi sallah ce sa kawai za mu yi sallah kawai wannan alhajin makal an ce kawai a yi za mu amma in ba haka ba a yanzu nan wai da yake magana shehi ya ce gaya wa mutane a yanzu nan da yake magana waɗanda yake masallan na suna aljanna sannan ya juya ce ba ko kuma da kuka zo sallar kuma gaba ɗaya da ku da iyalan ku ma gaba daya wata ku ce ku kama wanda suka je yaki ku dan haka su ma gaba daya su ma aljanna nan ko dan bala dan shi wanda yaje sallar yaki lokacin da wannan wai wai wai su ma a gaya masu yanzu da ma da su wanda suka aljanna jana'iza da matan su ma da ke gida duyan aljanna an ga an ba su shehu ya aiko shi da sako ya gaya mutane ba mutane suka ce Allahu akbar Allahu akbar a ga daga nan ba wani ma zai wuce kanci shi ba kawai sai shi aljanna ta samu gaya Allah kiyaye baka Allah ka shirya da ba dariya za mu musu ba muna fata waɗanda suke da shi niyyar son shirya Allah ka suna neman shirya Allah ka shirya da mu gaba da ba mu hanya mu gane wannan abun shirme ne wa ya bil kofi ala abwab safila aka zo kawai aka jarrabe shi shi ya tsaya a kofar marasa mutunci kaskantattu almuli abil khaybati wal hirman wanda take take da taɓewa da kuma suka asara ba za su samu komi ba وقد لبس قلة منسوجة من الجهل والتقليد والشربة والإناد والشبهة يا سن يريغا ريغا دي راتيو وانا ممونا ريغا ينا راتي دي ريغا gashi a zahiri غنت كما ريغا kamar riga mai kyau ريغا da asin riga wannan mutum ya sa riga da wando wadda aka saƙa ta asali da jahilci da takalidanci kawai ba abun da ke ciki ban da jahilci riga da wando ya yi wani lokaci za ka yi magana wannan abun nan tashbihi ne kawai ka ce mutum ya tashi ya yi wando da riga na jahilci yana sanye da su ku ta ina za ka bullo masa wa tahlili wa shubhati ga danci sai abin da su wani suka ce wal ina daga gardama bai za buzilat lahu nasiha duk lokacin da aka yi mai nasiha aka ce mai gagar gaskiya wa dunya ila al-haqq aka kira shi zuwa ga gaskiya aka ce mai ga gaskiya akhazatu al-izzatu bil ismi sai ya rika jin ya rika jin kawo da sabai su kawai ce ba zai bari ba fa hasbuhu jahannam dan haka wannan ka san shi kawai jahannama ta ishe shi Allah ka tsare mu wala bisal masmihat jahannama ta mun ta zama shimfida Allah ka tsare mu fa ma azamul musibatu bi hadha wa amsalihi ala al-iman menene ya kai tsananin musiba ga wannan da irinsa akan imani waɗannan ai su ne masu ɓalla imani su ne masu ɓalla duk abin da ya kamata a tsare na imani wa ma ashaddul jinayati bihi ala sunnati wal qur'an ni ya kai tsananin laifi na irin waɗannan mutane da suke yi wajen rusa sunna da qur'ani ni ya kai laifin su wa ma habu jihadu habil qalbi wal yadi wal lisan ila rahman menene ya kai wato kaman mi ya kai mi ya fi soyuwa wato wurin mai rahama kamar kan waɗannan irin mutanen da zuciya da hannu da hannu ba abin da ya fi soyuwa wurin Allah mai rahama kamar kan waɗannan irin masu wannan irin tunanin bil kalbi wal yadi wal lisan kaman hayake su da zuciya da hannu da hannu inda zaka iya hana da ƙarfi inda zaka ji da zuci inda zaka hana da hannu ka hana ba abin da ya fi koyuwa wurin mai rahama kamar wannan wa ma asqalu ay ajaru zalikal jihad fi misl ne ya kai nauyin irin wannan jihadi a jihadi duk wanda ya irin wannan jihadi ya samu babban jihadi ya samu jihadi babba wajen ya kai irin waɗannan na'am gaba ne ko wal jihadi ko sau mu nan wannan tabi bihara Allah ka tsare ku dole ku gane abin da malamin ne ke faɗi nan ko mukaddima ke yake faɗi kafin ma shiga littafin domin zai zo ga fasali ma nan gaba ƙarin abin nan ne su fasali fasali za mu yi nan gaba kafin a kai inda za a shiga asalin aiki ga shi kai inda zai fara falal allama muhammad da fara shari'a daga shari'a daga nan za a fara jin asalin littafin أنت an cewa akwai wanda mahaifiyar da tara su kuma sun tare da bayan mace da alaƙa su mahaifiyar da su muna fata Allah ta bara ta lafiya da kuma ya na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعيدنا لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين